masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma 28 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta wajen ƙara aure. Amma wannan karanta bangaren amarin da ke shiga gidan da aka riga da aka gina. kowa da irin nashi akwai kishin wani zai yi a cikin annasai wani zai kuma ya fito Wani ni nan ba baki zafi kishiya ta biyo ni daki da tabarya <laughs> uwar gidana ta biyo ni daki da tabarya akan ta zo ta rusa min kai muna tafe da ƙarin bayani A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata amare da za su yi mana ƙarin bayani akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Masu sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa da sauran jama'a na yau da kullum. A cikin zauren namu ina tare da malama Aisha Abdu, malama Rabi, Saulawa, malama Farida da kuma malama Asma Umir malamai barka da zuwa a matsayin ku da mata kuma waɗanda suke da ɗakunan zuwa ta watan aure akwai abin da ake cewa kishi wanda malam bahaushe baya wasa da shi duk da yake a kowane al'ada akwai yadda suke gabatar da kishin su ko kuma ƙarin aure a nan bangaren arewacin najeriya wanda aka fi saninsa da martaba da kuma yawan aiwatar da karin aure zai iya yi wa a cikin wanda taba fuskantar karin aure ko kuma ta shiga gidan mai mata kowa da irin rayuwata. idan na tambaye ki malama rabi yaya kika ɗauki abin lokacin da ya zo miki mm, to gaskiya kin san allah ya yi mu mata dole mai kishi ko da yake kishin ma iri iri ne amma dole komin imaninka ko mun haƙurinka dole in dai za a yi maka kishiya dole sai ka dan samu dan taɓin hankalin nan kaɗan. Au ba da gaske ne? Wallahi dole ne. Ko ba ka son mijin bari gaya miki in dai kana dai gidan ne aka ce za a yi maka kishiya to wallahi dole za ka ji ba daɗi tunda mm. daman ka saba kai ɗaya kuma kana gani miji naka ne to kuma a ce za yanzu zai ɗauko wata da zai eh, rika zuwa wurinta yana waiwayenta kuma a ɗauke ku kuma wai ku ɗaya ne to ai dole wallahi ko baka san mijin banan na kana san shi dole sai ka wani abu zuciyar nan taka sai ta buga kuma na gaya miki dan taban hankali ake samu akwai masu kaɗan masu akwai kuma masu yawa wato in dai za a kawo wata wadda kuke ganin sunanta mace kuma miji zai bata kulawar da yake ba ta gida to mm. akwai tashin hankali akwai dole ai dole ne to kamar da me da me mace take fuskanta lokacin da miji ya kawo mata labari ko ta ji labarin cewa zai kara mm. aure yadda na ga makin nan dai eh, sunan mace ai kishi ne <laughs> sunan ta wato ɗayan sunan nata yan gani saboda haka yanda na gaya miki dinnan sai ka yi dan taba hankali don dole hankalinka zai tashi kana gani miji naka ne yau kuma ga wata nan an kawo ta ko da ka fi ta kyau ko kafi amma ma zai kara baka haushi kenan kila ma a kawo wata ma wanda kai kake gani ma ko ko mai aikin kama bata isa ba sai namiji ya dauko ta ya ce ai da ke da ita kuna daidai matsayi daya matsayi daya to ashin ga wannan ma dole zai baka haushi kin gani kana zaune da miji dai ko ka je ko kuma ya zo ya gaya maka ai dole ka san cewa abubuwa za su canza tunda baka san ma kila gidan da kuke ba kila zai ce zai aje ta tare da kai ne mm. kuma kila babu dakuna ma tunda kila kana da yaya mm. to kin ga dole za ka dan takuru haka tunda an ga an baji an ke kafa to ko da ya ce ma ba nan zai aje ta ba zai aje ta a wani wuri ne ai dole hankalin ka ma zai tashi tunda yau yana nan gobe baya nan to kin ga wannan duk takura ne wato an saka ka ma cikin wani sabon hali da ma ba daɗi to yanzu na gaya maki akwai masu karamin hauka akwai masu babban hauka akwai masu karamin kwakwalwa da masu wasa tunani ne yawa <laughs> to amma su maza abin da ba sa gane ba wallahi ko mun san da kake namiji daga ya ce zai maka kishiya wannan san dole zai rabu ko wallahi dole shi daga bangaren matan kenan eh daga ba to da mana ai ne mace ce ban san shi namiji me yake tunani ba tunda shi namiji ba abin da ya sha mishi kai to wata macen za ta je ta dan tsane shi a daidai wannan lokaci wallahi dole zaka ji ka dan tsane shi tunda zaka ga cewa ai ya ci amanan ka ne ma duk da kai kana ganin cewa kai musulmi ne kuma eh, eh, shi musulmi ne zai iya auren mata hudu amma ran da aka ce maki za a yi maki kishiya to wannan kuma sai ki manta cewa ai zai iya yi sai kaga cewa ai ya ci amanan ka saboda kana kyautatawa iya yawwa ko da baka kyautata amma ne za ka ga cewa ai an ci amanan ka tunda kai ka gaji kake mijin nan fa naka ne amma anya asama mirza ta yarda da wannan magana nan ga kamar wani tsuma take yi ko ke ta biyan ne <laughs> to a'a ba haka ba ni oh. kin gani in za ka je aure dama akwai jirjeniya ya kamata inda yan arewa ne mai sallah ne akwai jirjeniya yarjejeniya eh kin gane akwai fahimta juna to tara bisa goma a nan arewa dukkan wanda an je aure gidanku akwai mama biyu a uku har hudu eh wato a me ya faru in an yi maki me ya faru wata ya kamata ya zama kamar al'ada ce ta yadda da shi kawai tunda an ana yi kuma ba wai sayan shi kika yi ba kuma addini ya ba shi yanci to me naki na wulakanta kanki bari in baki wata labari ya faru a idan na aka yi wannan ana magana za a kawo amarya sai kawa wanda ita ce uwar gidan hmm. tana gya min kawarta karki gita karki kuskure ki mata magana ni ce nufin tana nuna ta nuna mata ita tana ta bangaren uwar gida ita kawa kawa eh. sai kawar ta zauna ta yi mata tas ina wurin ta ce gidanmu babanmu matan shi hudu hadda wasu ajiya ko karkarka ko menene ake eh. kuma ba wanda ya taba giya mata kar a shiga wancan daki ko kar a shiga daga yau ke za ki tsara gaya man ina zan shiga kuma ina ba zan shiga ba hmm. to kage in ka samu irin wannan kawaye wanda tun dan saukar maka da haukan da hake ta ce za ta yi in kana da irin wannan kawaye da haukan ba zai kai wani wurin da zai zaka je ka ji kunya amma da ce kawan mata ta ta je tana ta fifita mata hutan nan da yake mata zuciya eh, sai ta fasa motar miji hankali a tashi eh, sai ta je ta fasa motar miji ko ta zama abun dariya a anguwa me amfanin wannan duka dama zai yi kuma baki ke hana <laughs> da alama ke da biyu ce bana ma isa da kara kishi dai da aka ce kumallon mata kishi dai kumallon mata ne kuma duk yadda aka yi duk yadda aka yi kamar yadda jarabi ta faɗa kishi dole ne baka ma kishin abin da baka so to in ma ta zo ga wannan zaka abin da baka son ma zaka kishi bari ba da wani misali akwai wani babanmu cikin 'ya'yan shi duk da za a aure shi abin da yake ce ma mijin in za ka yi mata kishiya ka yi mata yanzu mm. da ka ya aure in ya aure ya shi ma cikin tsarin mutum eh in kana da niyyar kishiya ka bari ku dade eh. shekara daya biyu ka yi mata kishiyan za ta mm. saba to amma ka zo na da mutum shekara biyar kin juya shi yadda kike so mm. shekara goma shekara goma sha biyar ɗakin nan ki shige shi yadda kike so ɗakin mijin ki shige shi yadda kike so miji ki yadda kike so da shi kila tunda kuke da shi in ba kin ji yayi tafiya ba can ba ki san me yake ba mm. amma in ba barin gidanki yayi tafiya ba ke ba baki san wani abu wai ya tashi ya je bari baki wani misali da kaina mm. na janna ɗakin wata ƴar uwa ta kwanan nan ba daɗe da mata kishiya ba ita kamata kusan shekara talatin da aure in kika ga yadda ta wa'azin da take kafin a mata kishiya in mutum na kishi amma ranar da aka yi mata kishiya na kalli fuskar a ruɗe take <laughs> malama ce ta siya lokacin kafin a yi mata kishiyar nan kika ga yadda take wa'azi ita take zuwa ma tana mm. da'awa mm. amma randa aka ce muna zaune a gaban ta ina zaune ni na zauna kusa tana zauna nan dan tsananin bakin rai glasses a cikin duhu ta sa bakin glasses a duhu ta rike to kin ga ya zama maka dole amma kuma kowa da yadda kamar yadda Rabi ta faɗa kowa da irin nashi kishin wani zai a cikin natse, wani zai kuma ya fito shi yasa ga mata suke jan ce an kashe wannan an yi waye an yi me ko ni nan ba baki zambo kishiya ta biyo ni daki da tabarya uwar gida na ta biyo ni daki da tabarya akan ta zo ta rusa min kai don kishi don bakin kishi to kinga wannan ai bakin kishi lokacin da hajiya rabi take cewa mata suna dan karamin hauka hmm. sai na tuna da kesin maryam sanda ita nata mijin ma ba wai aure zai yi ba ta ga wai yana waya Shi ne fidda wannan haukan ya kai ta har ga da eh, mm. ya kai ta ta je ta daba duk misali da ko bada kamar eh, ya fi jibantar uwar gida idan an yi mata mm. ita kuma amarya wato wanda za ta shigo kenan cikin mm. gidan da dama aka riga aka gina shi tun daga waje akwai kalubalen da ke fuskanta na tun daga gida kila dama ba tsarin ta bane ba ta so kila ta aure ma mai mata ba dole ne ko wani abin ne ya janyo har ta aura bayan da ta tashi za ta yi aure, wata za ta ga kishiya tana yi mata waya zagi ko kuma ba da tsoron in kika na mijina me shin akwai wani ta taba fuskantar irin wa'annan kalubalen a matsayin ta na wanda ta shiga wani gida Madalla masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu. Ita kuma amarya wato wanda za ta shigo kenan cikin mm. gidan da dama aka riga aka gina shi tun daga waje akwai kalubalen da ke fuskanta na tun daga gida kila dama ba tsarin ta bane bata so kila ta aure mai mata ba dole ne ko wani abin ne janyo har ta aura bayan da tashi za ta aure wata zaki ga kishiya tana yi mata waya zagi ko kuma ba da tsoron in kika aure mijina me shin akwai wanda ta taba fuskanta irin wa'annan kalubalen a matsayin ta wanda ta shiga wani gida ni dai ba nawa ba waya bane da mijin take yi ba da ni take yi ba amma bayan da na shiga na je na zauna da ita ma ni kalmar da ta amfani da shi na cewa matar da ba ta kishin mijinta jaka ce mm. to kalmar da ta yi amfani da shi shi ya sa ita ta rantse ba zan shigo ba kuma duk abu a duniya da nake tunanin ba ta yi ba ma ta yi shi da kanta take gaya mu mm. to amma yau tun da na shigo ta sadaka don ta yi tunanin ma ba zai yi in shigon ba amma tun da na shigo ta sadaka irin wannan zafin kishi mm. ba inda ba zai iya ba abinda ba inda ba zai kai kafin yi aure roƙon Allah yake Allah ya bamu mata saboda ki tashi tare ran gidan shi abin zai baki mamaki wallahi ba na san wanda bai da mata kafin ya aure amma not mu kafin ya aure yes eh, saboda yes na zo na tunanin tunani na ba haka yake ba eh. because ni da yadda na dauki kishiya yar uwa na san mm. akwai kishin mm. amma na dauki kishiya abokin zama har ya kai ban so a ce min kishiya sai dai a ce min abokin zama mm. so kin ga kowa da irin shi to da yake ba dawo da kowa ya zanyi ba amma akwai wani abu da yake faruwa da mace idan lokacin ran da miji ya zo ya ce mata ban kara wuri wata za ta iya dauke wuta din zai danganta da kowa da halin da ta samu kanta idan zan tambaye ku daya bayan daya ga waɗanda aka yi wa kari din mm. yaya ranar ta kasance ai wato baka yadda ne ma mm. baka yadda wato da farko wani kake kamar wasa ah, wallahi baka yadda kuma ma sai ka kai wani lokaci ma kawai in ma kamar an sa rana ne mm. kana jira ma a zo a ce maka ai mijin ya yi hadari ya mutu gaskiya ne da ah, wallahi da ta ce gara a ce ka ga eh. kwanci ta faɗa kana roƙon Allah ma kawai a zuwa ta kuma ya mutu kuma ofishin ta shekara biyu a bayan shekara biyu ne ya aure ya shekara uku so tana gani ba ta gama cin amarcin ta eh. haka ne in dai mace an mata kishiya to san da take mama mijin zai dole zai zai rabu wato a lokacin shi sa ko san da kake mashi wai san da kake iya cutar da mana wai san mata a lokacin shi sa iya cutar da mijin mijinki dan gani kake yi ai dole ma shi ma abin san da yake maka ya rabu kenan har yaje ya dauko wata to kin ga ai ya raba son saboda haka kai ma akan wani dalili ma zaka ci gaba da yi mashi abubuwan da da kake mashi ni abin na gari wajen wata tana nan tana ta kuka za a yi mata amarya wai ita ta gina miji Mm. sai na kalle ta baki na ya dan fadi kika gina eh, wai nufin irin da kike cewa wai ita take kokarin kaza da kokarin kaza da waye waye to ni a tambaya a zuciya na tana so ta halaka kanta mm. hawan jini ne ko kila wata babban ciwo ne mm. wallahi ba zan sa kai na wannan irin damuwa ba daya kenan kuma ganin duniya me yasa za ka gina miji me yasa baki gina kanki ko ƴaƴanki kuma fa to gaskiya ne wa soyayya ne kila a a soyayya to yanzu ba ka ga natija ba mm, kuma gaskiya ai miji na kowa ne haka ne <laughs> namiji dama ma na kowa ne akwai ni na san wata kawan mu wallahi ba abin da ba ta yi miji ita take girki ba ta bari wani ya mishi girki har burodi take yi yana son cin eh, sakwara mhm. da asuba lokacin azumin nan zaki ji ana daka sakwara wallahi a kyautata mishi eh, daga ƙarshe ai ya mata kishiya ta yi kaman za ta yi hauka muka je muna ta mata wa'azi duk mun gane dai an cuce ta ko da ke ba ta bane tun da na ga mutum da je har ka aure wani musulmi namiji kuma in dai ba mai ra'ayin da ba zai yi ba zai kara ba dan akwai su ko matan shi ba ta haihuwa in bai ga dama ba wallahi ba zai yi wannan nan ba amma akwai wanda ma kina mashi duniya gaba daya sai yayi wannan auren. To kin gani wani lokacin mu matan ne ya kamata mu zauna mu fahimci me to kin gani in ka ɗauki duk duniya ka ce namiji uba ne mm. to kuma ai ka shiga uku don wata rana za ka ga hada ku manya bayan kuma na ba malaman sun ce uku dinga wannan hawa a to ai gaskiya ne kin gani saboda haka duk mace dai ya kamata ta san cewa auren nan na farko dai ni za ka yi idan eh, ibada na biyu kana so ka haifi 'ya'ya to in ka fara haifan 'ya'yan nan kin gani ai kana da abin da za ka iya koma akai ko da miji yayi wani aure sai ka sa su a gaba ka sa naka rayuwan a gaba kin ga ka in je kana da ilimi ko baka shi ka je ka nema sana'a ne ka je kai sana'a nan amma in ka ɗauki duk komai ka ɗora a kanka wai miji to shine zaka shiga irin wannan halayen cewa in ya maka kishiya Eh. ka shiga uku wani lokaci ma ni yin kishiyan ma ai taimaka maka ne wallahi dan wani wani abubuwa zai a dauke maka kada da ma lokacin da zaka abin da ka koma kan wallahi saboda haka mata bu ya kamata mu canza ra'ayoyin mu na maganar kishi kishi nan ni ina ga mata nace bari ga muku wani abu gaskiya ne namiji fa kishin kanmu namiji fa ko da mata hudu ne kowace mace akwai abin da yake so a jikinta wanda ita waccan bata da shi saboda haka me ya kawo maganar kishi mm. kuma haɗa kanku in kuka haɗa kanku wallahi shine za ku yi maganin shi ko wallahi shi da wani sama zan kenan ba sa zama a hada kan to ai shi yasa ne su ce kawo wannan ai su saka kai wannan su saka kai wancan kai kuma tunda baka da hankali mm. ka zama mahaukaciya da ba gaira ba dalili ka zo kana wani kishi ai yanda farida ne da ta ce ai ita tana ganin kisha abokiyar zama ce hmm. kuma haka ne ya kamata abokiyar zama ce duk da kun auri miji ɗaya akwai abin da yake so a jinki da ni ban da shi ke kuma akwai ni kuma akwai abin da yake so da ke a wurina da ke bai da shi saboda ka ba ni shi da wata to musamman idan aka yi kuma kowane zaman ta da da halin ta take zama hmm. to me kuma magana wannan irin abu amma ko kai ɗaya ce kila aka maka na biyu kin gina mijinki shekara goma shekara goma sha biyar yadda na ce da ke aka fara ke da komai yanzu kika a misali in kina fada kishiya ba girkin ki bane ba ki da iko ki je ɗakin shi ki zauna ko a wani abu kin gane mm, mm. amma da ke kin saba oho in kin ma da ɗakin ki kin tafi ɗakin shi mm. kin gane kin tafi ɗakin shi in zai fita zai shawara da ke sai ya zama to yau idan ya zo zai shawara da ke sai fa ya ce sai ya ji ra'ayin waccan ba ke kaɗai ba ce ba ke kaɗai ba ce kamar gado ne kina kwance akan gado ke kaɗai ki rolin daga nan wannan yancin ki koma wancan yancin sai a ce miki da Allah an kawo miki wata ta zo ta zauna kuna sharing ba za ki matsa ki je can ba mm. to kin riga kin saba yadda yake miki magana so shine ba a son sabon mm. kai sabon na yara kila kina da yara sun saba ba bayyane kun hira akwai time da kuke zama kun hira mm. kafin yara su je su bacci don ya miki kisha yaran nan ba za su samu attention din baban su ba yana kokarin ya tafi can rayuwar gaba ɗaya ta canza to rayuwar ki kawai sai kin zo tsakiyar rayuwar ki kin zo ma kusan karshe sai a canza miki rayuwa saboda wata sannan duk mace da za a yi wa kishiya ba abin da za ki gaya mata cewa mijin nan ba gajiya yi da ita ba mm. in dai ta daɗe da shi mm, duk yadda zaki ki fahimtar da ita ba ya gaji da ke ba ne. Mm, ba wai ko baya son ki ba ba kuma ba wai ba baya son ki ba eh kuma ba wai bai son ki ne amma zai amma ba za ki taɓa yadda cewa ba gajiya yi da ke ba ai ya gaji da ni ne so yanzu ya samu sabuwa ta ya tafi da daddare ki kasa bacci ki ta yi shi yasa ake so kai auren nan da wuri tun ba ta saba kila tun ma har ya'ya ba su girma sun saba da abin ba wai wai magana wai ku girma tare ne maganar sabo ne to Allah ya kyauta da fatan mata za su duba su gani su kamar yadda kuke faɗa din nan mace ta kishin kanta tukuna ta kuma gina kanta a fiye da mai da hankali kawai akan maganar namijin mm. namiji idan kika gina idan kika gina kanki kika mai da hankali a kanki mm. kishi ma zai dame ki ba kin dora ma mazan kamar hada kan suke suna gwarawa eh. kishi ma zai dame ki ba mm, kuma kake ni kamar kan faɗa ce ni kan ni as far as an san da kishi ni fa ni kadai ce ni as far as kika sa shi a cikin zuciya kuma shi ke da in ya tafi can ba miji mijina bane ya zo lokacin shine mijina kuma ni ban ma san kina existing bane kawai in mun haɗu mun gaisuwa ne mu gaisa ba zan amma ni ban ma san ina da kishiya ba sai ki zauna lafiya yaushe zan gama da kaina gama da miji gama zo kima ki mu zama saboda haka da samun sana'a da samun abin yi shine yafi dacewa da kowa da shi shine kawai zai rage mana wannan to da fatan sauran mata ma da ta san saurara wannan shiri namu za su hankata kuma su amfani da shawarwarin wanda aka bada lafiya zaune da kowa lafiya. da ku sha'afa har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kuka mai kishi a wuce can a saukai da nishi mai gidan nan za ya ga kishi auren inda hutu ya yi shi ai ba ya san dai ya yi ƙarya ma madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko daga jihar Taraba da wa muke magana? Da wa muke magana? Ana magana da Oga Faris Karilamido. To Uba Faris muna jin ka yau da ka ji maudu'in namu me zaka ce a kai? Gaskiya kun ko maudu'i babban magana. Mm. Da ni zan ce ba san kiji ba ga shi na tare da mata shekara wajen talatin yau. Haka ne. Hello. Muna jin ka. Eh na ta haka ni ba san kiji ba to ran da zan kenan zan ga hauka sabo bai kenan. To mun gode Oga Faris da wannan kira naka daga jihar Adamawa da wa miki magana. Da wa muke magana? Salihu daga Gudumiya, Hon Adamawa. Muna jin ka Salihu. Hello. Muna jin ka Salihu. Anti, anti na? To mun gode da wannan kira naka daga Nasarawa da wa muke magana. Bashir Tela ne daga layin nauyuka cikin garin lafiyan bari bari. Muna jin ka Bashir Tela. a gaskiya yana da kyau a duk lokacin da mai gida ya yunkurin zai kara aure a ita uwar gida ta yi hakuri ta rungumi kaddara kuma ta ci gaba da addu'a Allah sa a ita wacce da ta zo ta zama abokin zama shi kuma mai gida idan zai kara aure ita uwar gidan ba abun yarwa ne ko abun walakanci ba ya rarrashe ta Eh, Duna abin da zai mata wanda hankalin hankalinta zai kwanta ganin cewa za a mata kisha na gode ku tashi lafiya to mun gode bashir tela da wannan kira naka daga kaduna da wa muke magana da wa muke magana daga kaduna to sunana murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a kaduna a tarayyar najeriya muna jin ka murtala to ajiya wato abubuwan ne yanzu zamani ya zo ya canza abubuwa a yanda muka sani iyayenmu da da an ce ma za a za a ka mata kishiya sai ki gama ita take zuwa tana wani bi tana dan lallaban ita da wanda za a yi ba duk wani kyakkyawan bayani ta mai mata ta nuna mata ai za mu zama yar uwa ne da sauransu to amma a kinga tun da abubuwan ya zauna da ita na gidan da wanda za ta zo suna tunanin kila ne ko wanda gajiya wannan riba mutum zai zo ya samu ne amma da za a tsaya eh auren an ɗauke shi ibada ne ke na gida ki san cewa wanda za ta zo fa yar uwarki ne kuma kewa kina da 'ya'ya da yawa kila mata idan ba ke dan karo miki kishiya ba kewa zai auri naki yayan. ita kuma wanda za ta zo ta fahimci cewa a'a wancan fa ta zo ta same ta gida ta daukar ta kamar yadda ba za ta cutar da ita ba ta zo da dai ita ma ta zo ta tara zuri'anta duk dai a taro rayuwa ya albarka to duk ba haka bane amma da za a koma kan wancan tsari a cire son abin duniya a dan aure ibada ne kuma ina son waye ne zan aure shi kenan amma da yawa suna tunanin mu ne za su gada bai za a bar musu ne kawai yake kawo wannan matsala Allah sa tashi lafiya to mun gode da wannan kira naka malam murtala yanzu kuma daga kaduna da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikas salam da wa muke magana sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan najeriya Muna jin ka Alhaji Musa. To alhamdulillah dangane da wannan al'amari da yake faruwa gaskiya al'amari idan muka dauki wasu mazan yawa ba su kan yi su auren ma ba tare da matar ta sani. To kamar mun rasa Alhaji Musa Garo mun gode da wannan kira naka masu mu kada a manta nambar da za ku kira ita ce. To mun samu wani kira da wa muke magana? Halo eh, ni bappa bappa daga banga. To muna jin ka me za ka ce akan maudu'in namu na yau? Maudu'in naku shi mata su ne suke sawa kansu damuwa. Domin domin aure kam suna ne. To mun gode da wannan kira naka. Mun samu wani kira da wa muke magana. To assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. To suna na Shamsu Sama'ila mai mai karamar hukumar rinin jihar Katsina tarayyar Najeriya. Muna jin ka. To a gaskiya kun dauko maudu'i mai matakar amfani a gaskiya wannan maudu'i da kuka dauko mata wani lokaci wannan kishin da suke yi suna da gaskiya akan wannan da zai. Saboda abin da sa na ce haka wani lokaci za ka ga gida ne ya ɗaki biyu ne in damuna ta yi ruwa yake amma da mai gida ya samu wasu 'yan canji sai ki ga kirkirin ba wai kirkirin gyara gida ke ba a kirkirin karo wata abokin zama ke cikin ga dole mace za ta ji kishin wannan abu ga za a yi in mana ta zo muna ta laɗe laɗe amma yanzu ga yanzu kuma ya samu sai kuɗi ya zo kuma yanzu zai karo mu abokin zama kin ga ba daɗi a ce kana ira kuɗi ra ba baka jin daɗi kuma karo baka wata mata wanda za ku ci abokin zama. To mun gode Shamsu Sama'ila da wannan kira naka masu sauraro da haka muka kawo ɗaukan ƙarshen wayoyinku a nan kuma shirin zai da sa'aya yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. haka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba a ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bai